العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwana musulmi na wannan gari mai albarka garin agadas ina mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ban manta ba yau muna sha biyar ga watan da hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da biyar a ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan dare na litinin don tattaunawa da faɗakar da juna akan abin da ya shafi wannan addini namu mai girma abin da nake so in ja hankalinmu a kai shine in tinatar da mu kaɗan daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mana duk da kasancewar dalilin taruwanmu shine walima ta aure da Allah madaukakin sarki ya azurta yan uwanmu da yi to amma ba zan yi magana akan aure ba tunda jiya mun gabatar da wani abu da ya shafi aure ina cewa ba karewa akai ba akwai abuwa da yawa da ya kamata a faɗa kuma da za a iya faɗa to amma ba laifi don mu ƙara samun nishaɗi mu dan canja mawdu'in ya koma wani abu daban hakika Allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu yi mana ni'imomi masu yawa balla za a ce mutum ya kirga ni'imomin da Allah ya yi masa ba zai iya lissafawa ba kowane irin yanayi kake ciki kuwa kana da kuɗi ko ba ka da shi kana da lafiya ko ba ka da lafiya ba za ka iya lissafa ni'imomin da Allah ya yi maka ba domin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki sun kewaye ka ta kowane ɓangare don haka sai ne ka faɗi ya abin da ka iya tunowa ya ku yan uwana mafi girman ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana shine ni'imar musulunci kasancewar mu musulmai ba karaman ni'ima ba ce muna gani dukkaninmu mun sani akwai waɗanda suke mutane irinmu suna magana ƙila ma da yaren da muke magana suna da launin fata irin namu ƙila ma a gari ɗaya ko a unguwa ɗaya muke rayuwa amma kuma Allah bai azurta su da musulunci ba kun ga kenan ashe ba karaman ni'ima ba ce mu da Allah ya azurta mu ka zama musulmai ba za ka gane girman wannan ni'ima ba sai ka san meye addinin musulunci musulunci addini ne da Allah baya karɓar wani addini in ba shi ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa bil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini wanda zai bauta wa Allah da shi ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kuma a lahira yana cikin hasararru waɗanda suka yi hasara addinin musulunci shine addinin dukkan annaba wanda Allah ya aiko tun daga kan annabi adam har zuwa cikamakin annabawa manzan mu manzan rahama sallallahu alaihi wasallama dukkan addinin da suka zo sunan shi musulunci shi yasa tushen addinin abu ɗaya ne inda aka samu bambanci a shari'a a hukunce-hukunce amma tushen addinai ɗaya ne shine bauta wa Allah shi kaɗai walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tanibu tahu Allah ce mun aiko wa kowace al'umma manzo da me wannan manzo ya zo shine su bauta wa Allah su nisanci bautar wani Allah shine abinda dukkan annabawan Allah suke kira a kai farkon manzo shine annabi no abinda ya kira mutanensa zuwa gare shi kenan an ibudullah wattaquhu wa ati'un ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah ku kiyaye dokokin Allah ku yi min da'a shine abinda annabi Musa ya kira mutanen shi zuwa gare shi shine abinda annabi Shu'aibu ya kira mutanen shi zuwa gare shi shine abinda annabi Salih annabi Hud annabi Lut dukkan annabawan Allah abinda suke kira mutane abota wa Allah shi kadai kuma shine musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yana cewa mu annabawa ƴaƴan uba ne ma'ana ubanmu ɗaya iyayenmu ne daban-daban manzo Allah ya buga mana misali yadda za mu gane annabawa addinin da suka zo addini ne tushen shi guda daya shine manzo Allah yake cewa mu kaman ƴan uba ne ma'ana mutane ne da babansu ɗaya kowa uwa ce tashi daban shi ne maza Allah ce na wahid addinin mu ɗaya ne to wannan addini Allah baya karɓar wani addini in ba shi ba inda za ka fi kowa ta a duniya ta hanyar mulki a ce kana da mulkin da ya fi na kowa a duniya ko ka fi kowa zata ta hanyar dukiya a ce kana da kuɗi kana da dukiya ka mallaki kuɗi fiye ma da yadda ɗan ƙaruna ya mallaka wasu Allah gaya mana cewa ƙaruna yana da dukiya ma inna hahu latanu'u bil usbati ulil quwwa yana da dukiya ta yadda makullan dukiyar ma sai an samu katta majiya karfi su ne suke iya ɗaukan makullan dukiyar ƙaruna Allah ce ma inna hahu latanu'u bil usbati ulil quwwa usba shine jama'a makullan kudin ba ba wai dukiyar ba wannan makulli ne na taskar dukiyar to da ake ka fi kowa dukiya gata wajen mallaka ko kuma ake ka fi kowa gata wajen ilimi kana da ilimi har ya fi ilimin wanda Allah yake ba mu labari watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al Allah yace ka ba su labarin wanda muka bashi ilimi Allah yace mun bashi wadannan abubuwa guda uku da na faɗa sune abubuwa a rayuwar duniya da ake ganin masu girma ko dai mulki ko kudi, ko kuma abin da ya shafi malanta to ka kaddara kafi kowa a wannan fannin idan dai kai ba musulmi bane to ba ka da ma'ana arziki wannan abin da kake da shi tsiya ne don ba zai amfane ka ba matukar ba addini matukar ba addinin musulunci to wannan abin da ka mallaka na gatan ba gata ba ne domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana za a zo da wanda ya fi kowa wahala a duniya ka kaddara wanda ya fi kowa shan wahala a duniya a lahira za a zo da shi amma musulmi ne sai a sanya cikin aljanna a ɗan sanya shi haka a fito da shi sa shi haka za a fito da shi ni'imar aljanna ta shafe shi ya ji irin abin da yake cikinta sai a ce shin ka taɓa shan wahala a duniya ce ya ubangiji ban taɓa shan wahala ba tun da nake ya manta saboda ni'ima aljanna ya manta duk wahalar da ya sha a zo da wanda ya fi kowa ni'ima a duniya da jin daɗi amma ba musulmi ba ne a ba cikin wuta a fito da shi a ce ka taba jin daɗi ce ban taɓa jin daɗi ba tun da nake wannan yake gwada maka shi duk abin da za ka mallaka in ba addini to wannan abin shirme ne domin da zaran mutum ya mutu idan ma a duniya ya ji daɗi da zarar ya mutu to shi kenan kuma ya gamu da wahala kuma ita rayu wannan ta duniya mai karewa ce wa mal duniya illa mata ghurur ita kuma rayuwar lahira ita ce dawwamammiya wal akhiratu khairun wa abqa to ashe ba karaman ni'ima ce da Allah yake ka musulmi dan da da kuɗi ake sayarwa da da yawa ba za mu iya saya ba inda ana bayarwa ne dan kyau ko dan gari ko dan launi ila ba za mu iya mallaka ba amma sai aka haife ka da uba da uwa da uba wani ma da kakanni duka musulmai to wannan ba karaman ni'ima ba ce ni'ima ce da ya waje ba ka dinga tuna ta kana gode wa Allah ko ta ƙarin ni'ima akan ni'ima bayan kasancewar ka musulmi kuma sai Allah ya datar da kai ka samu kanka cikin mutanen da suke ƙoƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake kira ahlus sunnati wal jama'a ma abota bin sunna kuma waɗanda suke jama'a suke haduwa akan gaskiya wannan ma ni'ima ce wani yana nan musulmi amma kuma musuluncin nashi ya fada farki wanda yake karkatacce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wannan al'umma za ta kasu gida-gida za ta rarrabu za a samu rarrabuwa har ta kai ma'ana saba'in da biyu da da uku amma manzo Allah ce duk waɗannan kungiyoyin da suka rabu duk ƴan wuta ne guda ɗaya ce yar aljanna su waye yan aljanna manzo Allah ce waɗanda suke kan abin da nake kai ni da na. waɗancan ba wai kafirai bane amma dai wuta za su shiga saboda sun karkace sun fada hanyoyin da suke ba daidai ba to kai sai Allah ya zabe ka yi ta ahlus sunna ma abocin sunna mai kokarin bin annabi sallallahu alaihi wasallama mai kokarin tambayar mai manzan Allah yi mai manzan Allah ya faɗa wannan ma ba karaman ni'ima ba ce ni'ima ce da ta wajaba mu dinga gode wa Allah akan ta a koyaushe a ce yau in za ka yi sallah kana tambayar ya manzan Allah yi in za ka yi azumi kana tambayar ya manzan Allah yi in aikin haji kaje kana tambayar ya manzan Allah yi duk abin da za ka yi an ma haihuwa kana tambayar ya manzan Allah yi ka yi aure kana tambayar ya manzan Allah yi menene sunna a cikin aure yau idan aka ɗaura mutum aure zai shiga ɗakin amarya menene ya kamata ya yi yaya manzan Allah ya zo ya sunna ta koyar duk wannan ni'ima ce wani yana nan ba ruwan shi da wannan wani yana nan a matsayin shi na musulmi amma ba ruwan shi da wannan kullum abin da ya ga mutane suna yi shi ma shi yake yi daidai ne ba ni'ima ba daidai bane ba ruwan shi to kaga ashe kai ba karaman ni'ima bace ku duba yadda muke zaune a nan abinda muke karanta ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama muna wa kanmu nasiha muna wa kanmu wa'azi muna wa kanmu albishir da abin alkhairi muna ƙoratar da kawunanmu da abin da ba daidai ba wani bai yanzu yana can yana saban Allah yana can gurin da ake saban Allah kuma ya san sako ne ba wai bai sani ba ya sani to kaga ashe kai ba karaman ni'ima bace da Allah ya karkato ka ya je hokan irin wannan guri da yake sauraron abin da Allah ya ce manzan Allah ya ce ni'ima ce mai girma da ta wajaba mu gode wa Allah ya ku yan uwana masu girma duk wanda yake bibiyar abubuwan da suke faruwa ga wasu masu da'awar musulunci amma kuma sun kauce wa tabarkin da manzan Allah ya zo da shi shi kuma ya tuna ga yadda yake sai ya gode wa Allah dan addinin manzan Allah addini ne mai sauki addinin manzan Allah addini ne mai daɗi addinin manzan Allah babu wahala a ciki shi kuma duk abin da ba manzan Allah ne zo da shi ba sai ka tara akwai wahala a ciki yanzu idan ka zo kana tambaya azkar zikiri da manzan Allah ya koyar sai a gaya ma zikiri guda ɗaya sai a gaya ma falala mai girma da manzan Allah ya faɗa manzan Allah ya ce duk wanda ya yi zikiri ya yi zikiri sai ya jul istighfar ya karanta da safe to in ya mutu a wannan yinin dan aljanna ne wanda ya karanta da yamma in ya mutu a cikin wannan yinin a cikin wannan daren dan aljanna ne kuma zikirin duka sai ka ji babu wasu kalmomi masu wahala ko wani abu mai wahala minti ɗaya ka gama من ديبي كاغما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شي kenan ka gama ba inda zaka samu wannan sai a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka dauki zikirin safiya gashi nan kala kala manzon Allah ya koyar ka yi zikiri ka samu tsari a duniya Allah ya tsare ka kuma ga lada idan guri ka zo kana jin tsoro manzo Allah ce ga abin da zaka faɗa a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq in kai wannan sai Allah ya tsare ka jeji ka shiga sahara ka shiga ina ne ka shiga ka je wani guri kana tsoro yi wannan addu'a sai ga Allah ya kare ka mutane da dama sun yi sun bada labarin ban mamaki akwai wanda suna tafiya dare yayi musu bacci ya kama su kuma cikin jeji ne suka yi shimfiɗa kowa ya faɗi wannan addu'a suke kwanciyarsu da gari ya waye sai suka ga duk gurin kunamu ne amma ba wanda kunama ta cija a cikin su albarka addu'a da manzan Allah ya koyar ba inda zaka samu wannan sai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama zaka je idan za a baka zikiri yanzu in ka ɗauki zikirin da ake yi bayan sallah subhanallah uku. alhamdulillah uku Allahu akbar talatin da uku minti nawa za ka yi ka gama sai gaba zai ɗau lokaci ba ba za ka taɓa jin a sunna an zo an ce maka ga wani zikiri abinda da ake so ka yi dubu ka yi guda dubu galibi in ka ji adadi a cikin hadisi na abin da ya shafi zikiri galibi adadi ɗari ne in ya zo da ƙari sai dai a ce sai wanda ya ƙara ba za a ce ma wanda ya ƙara guda ɗari kaza ko sai a ce sai dai wanda ya ƙara in ya zo da ƙari wanda wannan adadin ɗari shine mafi ƙarancin adadi mai sauƙi da za ka iya yi to ashe wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce kuma ya waje ba mu gode wa Allah akan wannan ni'ima ɗin da haka waɗannan ni'imomi guda biyu ya ku 'yan uwa ba ƙananan ni'imomi ba ne da Allah ya mana ya yi mu musulmi kuma ya yi mu masu bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan sai ka kalli kuma ni'ima ta gaba da Allah ya masa ni'imar lafiya ita wannan ni'ima ta lafiya inda da kuɗi ake mallaka ko da mulki ko da wani abu na duniya to akwai wanda ba zai iya mallakar ta ba duk yadda aka yi mutum nawa ne ya mallaki duk abin da ya mallaka yana da komai na duniya amma ba lafiya kuma ya rasa yadda zai yi samu dole Allah ne yake ba da ita ba mai ba da ita sai Allah magani da muke sha muna sha ne a matsayin sababi shari'a ba ta hana ba domin komai yana da sababi in kana so ka je gari ka za je hanyar da za je ba da za a yi kana so ka yi gabas kuma ka yi yamma ka ce kana son gabas ka je gabas ba zai yiwu ba to magani sababi ne amma ba shi ne mai ba da lafiyar ba Allah ne mai bayarwa shi yasa sai wani bai da lafiya ya sha magani ya warke wani ya sai irin wannan maganin kuma yana fama da irin wannan lafiyar kuma ya sha rashin lafiyar kuma ya sha ya mutu dan a nuna ma Allah ne mai ba da lafiyar ba wanda ya sai ba da lafiya sai Allah to wannan kadai ba ni'ima bace ba karaman ni'ima bace ba karaman ni'ima bace daidai da bacci bacci wannan da muke yi kwana da muke yi in mutum Allah zai jarrabe shi ya rike shi ya rike kwanan ya kwanta kwanan ya ki zuwa ya ki zuwa to sai ga inda za a ce ya bada duniya da abin da yake cikin ta in yana da shi akan ya samu ya niga kwana zai bayar dan ba karaman ni'ima bace amma da yawan ba ma gane haka mun tashi daga nan mun je mun kwanta shi kenan lokaci an kare ruhu kai bacci ka tafi shi kansa baccin ni'ima ne domin ta hanyar baccin ne kwakwalwarka za ta huta wata damuwa za ka samu ragowata a tare da kai in ba bacci mutum a ce rayuwa yake dul ba bacci to da in ya shiga wata damuwa sai dai ya mutu amma ka lura ko mutuwa a kai. wanda ya fi kowa kusanci wanda ka fi kauna ya mutu in kai kuka kai kuka ka samu damuwa da ka samu wani lokaci gajiya ta zo maka bacci ya ɗauke ka sai ka ji abin ya zo ma da rangwame ashe ba karaman ni'ima bace wani mutum Allah ya bashi dukiya dukiya mai sunan dukiya ya mallaki yana da dukiya a sama yana da dukiya a cikin ruwa yana da dukiya a ƙasa amma sai Allah ya jarrabe shi baya iya bacci in ya kwanta da daddare yayi yayi bacci yake zuwa da kiyar yake samu ya dan abin da ba a rasa ba wani malami ya je gurin shi ya same shi ya ce alhaji abin da ya kama shi ne muna so za mu yi kaza na addini a taimaka mana kaza da kaza alhamdulillah alhajin ya karba ya ce ba komai za a taimaka an gama sai ya ce malam zo umar rakiya alhaji ya fito da malam suna tafiya suna kawo daidai wani shago sai alhajin ya duba kobar wannan shagon sai ya ga wani mutum dan dako an san dan dako ai mai daukar kayan mutane ya kai musu biya shi kuɗi sai ya gan shi ya yi dakon shi ya gaji ya zuwa ɗan dan shimfiɗa kwali ya sanya eh, igiyar da yake ɗaura kayan ya yi matashin kai da ita yana tabbaci yana min shari sai ya kalle shi sai ce malam ka gani imar da nake nema Allah bai bani ba ka duba ba abin da bai mallaka ba a duniya wancan kuma bai da komai sai ya zo ka zo da kaya ya ka dora mai ya tafi ya kai ka bashi abin da zai ci abinci ya kalle shi yana bacci har da mishari ya ce ka ga ni'imar da nake nema Allah bai bani ba to ba za mu gane ni'ima ba ce wani sa'in mutum baya gane ni'ima sai ya rasa ta to wannan ba karaman ni'ima ba ce da Allah ya baka lafiya wannan lafiya din kuma abinda za ka yi ka more ta shi ne ka tafiyar da ita kan bin Allah daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana shi ne yadda ya halice mu surar halittar mu ta ɗan adam ita kanta cike take da ni'imomi kaga yan yatsun hannun nan da kake gani guda biyar kaga wani ya wani girma wani ya wani kiba zaka wani ya wani kauri inda ba haka Allah ya yi su ba ba za ka iya amfanuwa da su ba inda an yi su duk tsawon su daya ba za ka iya amfanuwa da su ba inda an yi su duk kaurin su ɗaya ba za ka iya amfanuwa da su ba yadda ɗin nan Allah ya tsara su shine mafi kyan tsari fatabarakallahu ahsanul khaliqin ni'ima ce yadda Allah yake da kafa bi ni'ima ce yadda yake da hannu bi ni'ima ce yayi ka da ido bi ni'ima ce ga kunnuwa ga baki ya baka damar magana kana ji kana gani duk ni'ima ce kuma kowace ni'ima cikin waɗannan ni'imomi ba za ka iya siya ba in mutum ɗan yatsan shi ya cire sai ga ba yadda zai dole haƙura har an kai ci gaban duniya a yi wa mutum kafa a yi wa mutum hannu amma dai wannan hannun da aka yi da kabra ba kamar wanda Allah ya bane ba za ma ka hada ba akwai abin da ba zai yiwu ba ashe ba karamin ni'ima ce, shi kuma duk halin da dan adam yake ciki kowane irin hali ne to in ya kalla akwai ni'imomin da Allah ya mai idan Allah ya yi shi ba kafa sai Allah ya ba shi gani in Allah ya yi shi ba ido ai Allah ya ba shi ji in Allah ya yi shi ba hannu ai Allah ya ba shi kafa wace ni'ima in ya kalla sai ce Allah yana da dama idan ya karbe wannan ni'imar Allah yana da dama ya karbe wanda take binta amma sai Allah ya bar shi da wata shi yasa in kana so ka zama kullun cikin mai godewa Allah to kullun ka dinga kallon ni'imomin da suke tare da kai duk abin da ya same ka marar daɗi ka yi tunani Allah zai iya maka fiye da wannan sai Allah ya tsayar da shi akan wannan in wani ka rasa sai ga Allah ya gara ma zai ya ɗebe duka duka mutanen naka gaba ɗaya amma ya ɗaukan ma ɗaya sai ka gode mai idan ma'ana wata gaba ka rasa sai ka gode wa Allah dan zai iya rasar da gabobin gaba ɗaya idan wani abu ka samu ma'ana kake ganin kaɗan sai ka gode wa Allah dan iya gara ma kaɗan ɗin ba zai baka ba to koyaushe ɗan adam cikin ni'imomi yake kewayawa na Allah maɗaukakin sarki inda za ka kalli karan kanka da yawa daga cikinmu in ba wanda ya yi karatun likitanci ba baka san me kake dauke da shi ba wannan ciki da kake dauke da shi Allah kaɗai san me yake cikin shi Allah kaɗai san ya yi tsara shi ka ci ma'ana abinci abincin ma kala kala ka duba bakinka da kake baki yanzu wannan baki da wanda ya yake ciki wannan bakin kwaya ɗaya shine ban ka sa abu mai ɗaci sai ka ji daci in ka cire ka sa mai zaki sai ka ji zaki in ka sa mai bauri ka ji bauri in ka sa wanda yake mai gishiri ka ji gishiri duk bakin guda ɗaya ne tak ba wai wani bakin bane zaka cire ka sa sannan ka sa mai daci ya baka daci baki ne kwaya ɗaya tak in banda Allah waye sai irin wannan sannan ciki ne guda ɗaya zaka sa abu mai zafi ka sa mai sanyi ka sanya abu mai mai laushi ka sanya wanda bai da laushi ka sha ruwa ka shaki iska duk a wannan cikin kuma Allah ya mata inda za ka fitar wanda zai amfani ya zauna abinda ba zai amfani ba ya fita duk wannan ni'ima ce Allah ya maka a karan kan kana tare da ita ni'imomin da suke jikinka ba za su lissahu ba to bar wannan dawo sauran abubuwan da suke kewaye da kai ka gani kalli ni'imar sama wannan sama da kake kallo Tun da aka haife ka ko shekara nawa za ka yi yadda take haka take ba a taba wayar gari ba an ce ga wani guri na can sama ya tsage ga sama can ta tsage ana bukatar a mata gyara ina injiniyoyi babu Allah ya ce ka kalla ka kalli sama hal tara min futur za ga wata tsatsagewa ko wani nakasa sun marji albasara karrataini Allah ce ƙara kallo ka ƙara kallo ka ƙara kallo ka ƙara kallo shine sun marje albasara karratai ne karratai din ana nufin ka kalla ka kalla ka kalla yarji'u ilay yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ganin ka zai dawo yana makaskanci in dai ka ce sai ka gano wani kuskure a halittar sama ba za ka iya gani ba ga ta nan ba a mudi. ba wani abin da ya rike ta Allah madaukakin sarki ya rike ta da ikon shi ga ta nan Allah ya kawata da taurari wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha Allah ya kawata da taurari ka kalli wannan sama a haka sannan duk inda zaka tau bayan kasa ita ce wannan fa baka san dimbin abubuwan da Allah ya zuba a cikin ta ba sannan ka kalli kasa wannan kasa da muke rayuwa a kanta ita ma sai Allah yake yadda za mu iya rayuwa inda Allah ya ga dama sai ya yi ƙasa kamar dutse ba za ta tono ba ba za ta yi daɗin zama ba ba za ta yi daɗin tafiya ba amma sai Allah ya yi ta yadda za ka iya tonawa kuma ya yi ta kala-kala wani gurin yashi wani gurin laka wani gurin aka yi shi mai tsandauri wani gurin kuma aka yi shi mai laushi wani gurin a noma wani gurin kuma aka yi shi in ka shuka ma ba za ta fito ba duk wannan Allah ne saboda hikima inda duk kasar nan a ce tana a iri ɗaya take diya shi ne to sai ga akwai inda ba ma sanya shin ba ma bukata yanzu kana kallon aikin hanya in an je wani guri an auna sai a ce kasar ba ta da kyau sai an kwashe ta an je an ɗebo ta wani guri an zuba to inda duk kasar iri ɗaya ce ya zame ce ba karamin nima ba ce wannan kasa kuma sai Allah ya yi ta kuma tana karɓar tsirrai ta fitar da tsirrai za a shuka abubuwa daban-daban ruwa ɗaya ne zai sauka a ƙasa ɗaya ne amma sai ka ga a gonarka ka shuka masara wani ya shuka hatsi wani ya zo ga gonar shi yana da mangwaro wani yana da lemu wani yana da kaza diddai da wannan kasar ni'ima ce Allah ya mana in Allah bai gada ba za ta fito ba domin tana fitowa ne da izinin Allah shi yasa in Allah bai ga dama ba wani sa'in sai a sai zama abin ya lalace bai yi amfani ba duk wannan ni'ima ce da Allah ya mana ruwan sama da Allah yake saukarwa a ake ce ana ruwa duk yadda aka yi da ci gaba a duniya ana kirkirar ruwa mun san ana yi akwai almatsar istina'i za akwai abubuwan da ake hada a samar da ruwa amma ba irin na Allah ba kai ka san cewa da dan adam ruwa a hannun dan uwanka dan adam yake da wutar ba za ka sha ba amma sai Allah ya saukar da ruwa kuma ya saukar da shi bi qadarin gwargwadon yadda ake bukata in Allah ya so sai hadari ya hada a nan sai a tura shi can ya wata kasa ya ruwa daga can kuma sai Allah ya koro hadari daga can kuma ya zo nan ya ruwa kowanne akwai hikima akwai dalili duk kuma Allah yana yi ne don ya nuna maka aya da iko da cewa shi ne mai juya dukkan komai an yi wannan ruwan da shi ne dabbobinmu za su sha da shi ne mu ma za mu sha da shi ne za a fitar da abubuwa ta hanyar wannan ruwan komai yake fita waje an na minal ma'i kulla shay'in hai dabbobi na bukata mu ma muna bukata ka zo kalli rana yadda Allah ya halicce ta ya tsara ta ya kaddara mata falakin da take tafiya tana fitowa a lokacin da Allah ya ce ta fito kuma ta tafi ta kai kuma inda Allah ya ce ta kai ta bace da gurinka kuma ta fallaga wasu tana yin wannan shekara da shekaru ba ranar da ta makale ba ranar da ta lalace ba ranar da za a wayi gari ce yau rana ta ki fitowa ana bukatar wani abu Allah ya riga ya tsara ta ba abin da zai same ta sai in lokaci yayi to kuma sai Allah ya dauke ta iza shamsu kuwirat akwai lokacin da za a dauke ta kuma idan alkiyama to hasken ta ya tafi aka zo aka yi wata aka bambanta hasken rana da wata huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal nuran ita rana aka sanya ta haskenta ta ziya haske ne mai kuna mai zafi saboda jikinka yana buƙatar wannan hasken saboda a lokacin akwai tsirran da ke buƙatar wannan hasken sannan aka sanya ta nesa da kai yadda za ka iya rayuwa duk irin zafin da ake yi za ka iya rayuwa wata kuma sai aka yi hasken shi mai sanyi wal qamara nuran Allah ce wa qaddarahu manazila aka zan shi kuma manzila manzila sai wata ya fito yana dan karami in an tashi yin azumi a ce a duba wata ko je ai ta duba ba a gani ba saboda kankanta idan ya fito kuma yana girma yana girma in ya shiga kuma sai da yana kankanta sai ya bace sai ya sake kullowa saboda me ta'lamu adada sinina wal hisab dan da wannan ne zamu iya lissafi da rana da wata muke iya yin lissafi yau shekara kaza yau kwana kaza yau lokaci kaza hatta lokutan mu da suke tafiya na cewa yanzu karfe kaza duk wannan abubuwa ne da suna tafiya da rana suna tafiya da wata Allah ne ya tsara wannan ni'ima ne gare mu inda babu waɗannan abubuwa ɗin to da ya zamana ba za mu iya rayuwa da ake so ba dare da Allah ya kawo dare mahuta ne na bawa Allah ya sanya dare zama sutura idan da babu dare a ce rana ce ko yaushe rana ne da dan adam ba zai rayuwa mai dadi ba sai Allah ya sanya idan rana ta zo bayan wani lokuta za ta tafi hatta garuruwan da ake dadewa ana rana akwai garuruwan da akwai kasashen da wani yanki na duniya da za a yi wata shida ana rana wata shida ana dare to amma su ma za ga daren yana zuwa ranar tana zuwa duk wannan Allah ne dan mu rayu dare da aka sanya a ciki muke hutawa a ciki muke yin bacci inda ba dare wani in ya kasuwa ba zai da ba in aka sami irin masu nacin kasuwan nan sai ya ki tashi saboda in ya shirya zai tashi lokacin wani ya shigo in ya shirya amma sai aka yi dare ta yadda kowa zai haƙura a rabe sai kuma a je a kwanta a huta wannan bacci da Allah ya sanya mana hutu وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا alfafa. wannan ni'ima ce da Allah ya mana nemomin Allah ba tsaya nan ba sai ya halicci kuma duk abin da zai taimaka mana wajen mimi a'a bayan rana bayan wata bayan sama bayan ƙasa muna buƙatar abinci sai Allah ya hora abinci daban-daban gashi nan zaka zo kai shuka ka ka fitar ka ga abuwa da yawa Allah ya ce khalaqas samawati wal arda bil haqqi Allah ya halicci sammai da kasai da gaskiya ta'ala amma yushrikun Allah ya girmama Allah ya ɗaukaka gabarin abin da suke yin shirka duk wanda zai hada Allah da wani to Allah ya girmama ya ɗaukaka gabarin wannan abu sai Allah ce khalaqal insana min nutfatin ya halicci dan adam daga dugon mani fa iza huwa khasimun mubin amma sai ga dan adam mai husuma mai jayayya ai mai wazi ya kiji ai mai wazi ya kiji ya ki karba a ce imani ya ce ba zai ba daban dugon mani aka halice shi shi yasa duk wanda yaga yana girman kai yana manta waye shi wani ya to yana takama yana ji da kai yana nuna ya isa ya zo wuce ta wajen wani malami sai yake cewa malam ka san ni waye malam yace kware na san kai waye asalin ka dugon mani yanzu kuma cikin ka falkashi da fitsari sannan ka mutu kuma ka sace da turbaya ka ci ka sha kayi ba. ka mutu kabari ya karba ka ribe tsutsa ta sharba ne garcen dan adam me za ka yi girdi yadda mutum ya kai da girma da waye cikin shi falkashi ne in ya tsugunna yayi ba ma ya so ya kalla wallahi wani bayan gidan in kai baka son ka kalle shi kai da kanka ka san cewa yau ba ka zaba abu mai wari kai da kanka ba za ka so wani ya shiga ba sai ka sa ruwa ka wannan shi sa manzo Allah ce ku kalle da duniya take ce ku kalle abincin nan adam in zaka ci abinci ka sa magi ka sa gishiri ka sa kaza ka gyara sannan ka ci kana jin daɗi amma an jima an ka fitar da shi ba ka so kalle shi haka duniya take to wannan wanda ya san asalin shi ba zai jayiya ba sai Allah ya ce wal an'ama khalaqaha dabbobin ni'ima Allah ya halice su ga sanan dabbobin ni'ima shine raƙumi raqum raƙuma me ake ce mata taguwa raƙumi da taguwa sai sa da saniya sai rago da tinkiya sai akuya da ɗan akuya guda takwas dabbobin ni'ima Allah ya halice su kuma ya hore mana su ka duba kai raƙumi kai ga zan ban da horewar Allah dan adam ba zai iya sarrafa shi ba a komai ya bi ka gashi katu gashi kaza gashi amma ga dan adam yana sarrafa shi dan adam yana sarrafa shi sai ya zama ma a cikin dabbobi yana cikin dabbobi masu saukin sarrafawa to Allah ya halice su ne dan mu ni'ima ce Allah yi mana sannan Allah madaukakin sarki da ya halici wannan dabbobi ce lakun fiha dif'un in kana son samun zafi saboda yanayi sai a ɗibi wannan fatu da wannan gashi na dabbobi sai a yi matufa sannan bayan wannan wa manafe in kana son wasu amfani wannan dabbobi suna da shi wa min ha ta akulun kuma ku yanka ku ci raƙumi ka ɗora mai kaya ka hau ka tafi kuma ka yanka ka ci duk wanda kai halar ne duka ana yi da shi Allah ya ce wa lakum fiha jamalun ba nan ya tsaya ba waɗannan dabbobin kuma ado ne gare ku hina turihuna wa hina tasrahu yayin da kuke hutawa da yayin da suke dawowa suke dawowa daga kiwo duk wanda yake da ba wanda zai bayanci wannan aya sai wanda Allah ya mai ni'ima ta dabbobi idan za su fita ya gansu ga sunan rera ana kora sai ya ji daɗi a ran in sun dawo ya gansu sai ya ji daɗi sannan ba iya nan ni'imar ta tsaya ba wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakil anfus waɗannan dabbobi za su ɗebi kayan ku zuwa ga wasu garuruwa inda ba za ku iya zuwa ba sai da wahala inda ku za ku ɗau wannan kayan sai a lamta wa raƙumi kaya sai ya tashi ya miƙe da kayan kuma a ja shi a yi dogo tafiya da shi kafin waɗannan ababen hawa na zamani da waɗannan dabbobi kuma har yanzu muna bukatar su har gobe muna buƙatar su ba mu wadatu gabarinsu ba ga jaki ga doki ga raƙumi ga saniya mu ɗora musu kaya su kai mana inda ba nan ba za mu iya ɗaukan kaya ba na san ku da kuke nan kun bi ni sanin amfanin waɗannan dabbobin kun bi ni sanin amfanin yanzu muna towa a hanya da inda ka zo gari haka inda yake irin ƙananan ƙauyuka na kan hanya sai ka ga gaba ɗaya ko ina ka duba akwai jakuna suna kiwo suna shan ruwa saboda su ne ababen hawan su ne abin da ake aikin da su a jayi noma a ɗaura musu amalanke su ja ko ran su ja a ɗauko kaya a je a ɗebo ruwa don nema ne inda Allah ya ga dama sai Allah ya sanya jaki ya zama kamar zaki ba yadda za ka yi da shi Ba ka isa ka haushi ba ko ka ɗora mai kaya sai Allah ya ce inna rabbakum la ra'ufur rahim ubangijin ku mai jin kai ne mai tausayi shi sa ya muku wannan wal walbigala wal hamira litarkabuha wa zina Allah ya ce alkhayl dawakai da albigal alfadari da jakuna Allah ya ce litarkabuha wa dan ku hau ado wani in ya hau doki za ga sarakuna ma ai da dawakai suke kwalliya da dawakai suke hawa da waɗannan dabbobi to Allah ya saman mana su irin wannan amfani sai Allah ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halittar abin da baku sani ba ku lura anan ɗaliban ilimin yan uwana ku lura abin da Allah ya amfani da shi yakhluqu yakhluqu fi'li ne mudari'i wa yakhluqu shi fi'li mudari'i ana kawo shi dan aikin da ake yi aikin da ake cikin yi idan an yi aiki ya wuce shi ake kira madi in ana yi sai a ce mai muzari'i ko wanda za a yi da kuma fi'ilul amri shi kuma na umarni zahaba ya tafi kunga wanda ya riga ya tafi ma zai kenan ya zahabu yana tafiya ko a zahabu zan tafi sannan kuma sai izhab tafi to sai Allah ya ce wa yakhluqu ubangiji yana halitta ma'ana abinda ayat take gwada maka Allah bai daina halittar abin da kuke so ba kuke amfanuwa da shi bal bayan Allah ya samar da doki da alfadari da jaki da sauran abubuwan da Allah ya ba sai Allah ce wa yakhluqu Allah yana ci gaba da halittar ma la ta'lamuna abin da ku sani ba a lokacin da ayar ta sauka ana magana da sahabbai sahabbai sun san mota sun san jirgi sun san wannan babur moto duk san waɗannan abubuwa ba kaga wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma kila nan gaba mu ma an muka tafi wani abin zai zo wanda ba mu sani ba ana ƙara Allah yana halitta ne domin waɗannan abubuwa da halittar Allah ne duk halittar Allah ne waɗannan abubuwa ɗin kar ka ɗauka an ce mota ka ce ai nasara ne yi ta shi nasaran waye shi Allah abubuwan da ya haɗa yi waye samar da su Allah ɗan adam yana samar da abu ne daga akwai zuwa akwai duk inda ga dan adam yayi wani abu to sai da ya dauko abinda akwai ne ya samar da shi idan yayi jirgi sai da ya hada da karbi sai da ya hada da kaza sai da ya hada da kaza waɗannan abubuwa ai Allah ne ya samar da su ba wanda yake halitta daga babu zuwa akwai sai Allah shi yasa Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ta yaya za ku kafirce wa Allah wa kuntum amwatan da babu ku babu ku duk gaba ɗaya nan babu mu sai Allah ya rayar da mu da haka a halittar Allah yana halitta daga babu zuwa akwai amma dan adam yakan yi halitta daga akwai zuwa akwai sai ga kawo katako sai ga kawo kusa sai ga kawo guduma sai ga kawo zarto sai ga sannan ya iya maka teburi in ba katakon ba zai iya ba in gida ne sai ya ɗebo ƙasa sai ya samu bulo sai ya samu siminti sai ya samu kaza iya gina ma in ba ba zai yi ba amma Allah yana samarwa daga babu zuwa akwai to Allah ne ya halicci duk waɗannan abubuwa da muke gani kuma Allah yana ci gaba da halitta yanzu duk waɗannan kayan zamani da muke amfanuwa da su shekarun baya babu waɗanda suka gabata iyaye da kakanni babu yanzu Allah ya samar mana kuma ci gaba ake ka duba da can dukkanmu nan masu shekaru kanana irin namu sun san da waya wannan waya da kake magana sai gidan wane da wane sai lanja layin ba ko ina ake da shi ba sai ka samu unguwa guda gidan wane ne kadai akwai in za a kirawo yan uwa za su kira daga makka daga ina ne daga wani gari sai dai a zo gidan amma yanzu an wayi gari kowa gashi a hannun shi kana kan gadon ka zaka yi wa dan uwanka waya yana faransa ka tabo shi ka ce kai da dama ko ya ce da dama kai kana na agarar ce na faransa kana kan gado a kwance kai yanzu duniyar ta kai yanzu ba karatu muke ba to Allah kaɗai ya san iya wanda suke kallon mu wannan yar wayar da aka ɗora da wannan Allah kaɗai ya san wanda suke kallon mu da ni da nake magana da ku da kuke zaune da wai ba wanda ya ce da ke kallon mu wannan ci gaba ne da da babu shi shine wa yakhluqu ma la ta'lamu ba karaman ni'ima bace ba karaman ni'ima bace a shekarun zamanin da in abu ya faru kamar a agadar to kafin a ji a kano sai an ɗau kwanaki sai matafiya sun je fatake kuma suna tafiya ne akwai lokutan da suke tafiya ba wai kawai shi ake tafiya ba in za a kai gishiri da kanwa akwai lokacin da ake tafiya to sai sun je za su ba da labarin abin da ya faru a agadar in sun dawo kuma za su kawo labarin abin da ya faru a nan daga kano kuma abin da ya faru a kano su faɗa mutanen nan amma yanzu ana yin abu cikin 'yan sakanni za ka ɗaga ka ce an yi kaza ni'ima ce Allah ya yi mana ba karama ba yanzu tafiya da da muke yi tafiyar da ake kwanaki a da can a nan ƙasashenmu na afirka da sauran ƙasashen da suke nesa da garin makka idan mutum zai tafi aikin hajji ban kwanan mutuwa ake yi da shi ana cewa zahibu ilal hajji mafqud wal a'idu minhu maulud duk wanda ya tafi aikin hajji an sallama sai ran da ya dawo saboda ba ba jirgi tafiya ce za a shiga wannan gari a shiga wancan gari wani sa'in guziri ya yanke in ka je yanzu sudan hausawanmu da suke zaune a sudan suna nan da yawa asalin abin da ya kai iyaye da kakanni tafiya aikin hajji ne wani ya tafi daga nan sai ya je can sudan guziri ya yanke za a tsaya ana ta neman yadda za a samu guzirin in allah ya kaddara a nan rayuwar take sai ga ya yi aure sai ga ya haihu sai ga wannan amma yanzu an waye gari in kawo jirgi daga Nijar daga Najeriya awa uku awa hudu awa biyar ka sauka a garin Saudiya inda kai tsaye ka tafi sai ga kun raka mutum ya bod an jima zai kira ka yace ai mun sauka ni'ima ce Allah ya mana da babu wannan ni'ima din ni'ima ce da idan aka yi karatu irin wannan aka tashi ba ba ba abin da zai nade karatun sautin ma ba za a iya ji ba amma yanzu ba za ka yi karatun ana so a ɗau bidiyon a ɗau menene to Allah ce wa ya haluku ma la ta'alamun. haka Allah yake ci gaba da halittar abin da ba ku sani ba duk wannan ni'imomi ne na Allah maɗaukakin sarki ni'imomin da Allah ya mana kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan sura ta suratul nahl wanda ita ce malamai suke kiranta suratul ni'am surorin da suke bayanin ni'imomin da Allah ya wa dan adam a ciki Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku iya kirga ba kowa a cikin mu da wanda malami da wanda ba malami ba da wanda yayi karatu da wanda bai karatu ba inda za a ce kowa cikin mu ya kididdige ni'imomin da Allah yi ba za mu iya kididdigewa ba saboda ni'imomin Allah suna suna da yawa a tare da mu to me ya kamata mu yi mun ji kaɗan kaɗan kaɗan daga ni'imomin da Allah ya mana mun ji manya mun ji ƙanana in na ce ƙanana in ka kalli wata ni'imar akan wata to wata babba ce wata ƙarama ce amma ba wai ina nufin ƙarama ba a matsayinta za a rina ta a'a ina nufin wata ni'imar ta bi wata girma suna cewa da da wanda ya rasa ido baya gani da wanda kuma baya ji wanne ne ya fi shiga ma'ana musiba da damuwa da bala'i wasu ce wanda ya rasa ji wasu ce wanda ya rasa ido sai wasu malami suka ce in a duniyance ne wanda ya rasa ido ya fi shiga matsala don ba abin da zai gani a duniya sai dai a dinga gaya mai sai kuma abin da Allah ya so ya sanar da shi da fitira amma in a addinance ne wanda ya rasa ji domin wanda ya rasa ido yana ilimi malamai manya makafi wanda sallayi makafi suna nan mahaddata alkur'ani mahaddata sunna sun haddace sunnan manzo Allah fiye da dimbin abin da muka haddace dan galibin Allah ya karba ido sai kuma Allah ya bada basira ko a nan kasa hausa in ka ji makaho yana karanta ma infiraji ko ishiriniya ko alburda sai ga aka ya haddace akwai makabin da in suka ji abu sau ɗaya shi kenan, ya shi kwalwar kaga a duniya ta wannan bangare za su san addini za su yi da za su wuta Allah amma da baya jifa sai dai dinga gani banda yanzu ma da aka samu ci gaba da ake iya kanantar da su amma ba kamar wanda yake ma'ana yana ji ba amma baya gani almiyan abin da nake so in kai gare shi dukan su ni'imomi ne amma wata ni'ima ta fi wata girma mafi girman ni'ima ta addini ta musulunci ta tauhidi ta kadai ta Allah sannan bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to me ya kamata mu tunda mun ji waɗannan ni'imomi shine sai mu gode wa Allah kuma Allah ce la in shakartum la azidannakum tabbas idan kuka gode zan kara muku wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wannan yana cikin ma'ana tausayi da hikima da jin kai na Allah yayi ma ni'ima kuma ka gode kuma ya kara maka kuma ba malamai suka ce ita ni'ima da Allah ya maka baka iya godewa duk irin godiyar da zaka domin yanzu Allah ya baka abinci ka ci sai ka ji daɗi sai ka ce alhamdulillah ba godiya kai wa Allah ba waye ya kimsa maka kai wannan godiyar waye ya kimsa mai ka ce alhamdulillah Allah shi ma wannan kimsawan ni'ima ce to ya za ka godiya wannan ni'ima ka ce alhamdulillah ita ma waye kimsa ma wannan tabi'in ka faɗa Allah to kaga kenan duk lokacin da zaka gode wa wata ni'ima ta Allah to ita wannan godiyar tana buƙatar wata godiyar in ka ƙara ita ma tana buƙatar wata godiya ila ma la nihaya to me zani shine mu godiya imomin da Allah ya mana menene godiya mafi girman godiya i'malu ala dawo da shukura shine mai aiki Allah ya same mu a inda yake so kada Allah ya gamu a inda baya so da na duk inda Allah ya ce nan ne abu mai daidai masallaci a ganmu makaranta a ganmu wajen neman halal a ganmu wajen biyayya ga iyaye a ganmu wajen yin ayyuka na alkhairi a ganmu amma kuma duk gurin da yake na haramun kuma a neme mu a rasa gidan giya ba ma nan gidan da ake lalata ba ma nan gurin da ake haramun ba ma nan gurin da ake zalunci ba wannan shine godiyar Allah duk wanda bai wannan ba bai gode ba da haka cikakken godiya ga Allah shine ka bautawa Allah ka bautawa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yara wannan shine mafi girman godiyar da zamu yi wa Allah in kuma kana yi kuma Allah yana ƙara maka kana yi yana ƙara maka haka ni'imomin suke shi yasa yana cikin kyawun aikin alkhairi shine idan kai Allah ya karba sai ya ƙara datar da kai kai wani wanda ya bi shi in Allah ya karba sai ya ƙara datar da kai kai wani shi kuma shi'u shi kuma zunubi yana cikin shi'umancin shi yana cikin matsalar zunubi in kai zunubi in baka tuba ba sai kuma wannan zunubin ya jawo wani zunubin sai ya ƙara jawo wani zunubin daga nan sai ga mutum yana tafiya yana tafiya in ba Allah ya taimake shi ba ya mai tobi ke tuba shi sai ya tafi to shi yasa shi kyawawan ayyuka karuwa eh, suke yi to godiyar da zamu yi wa Allah shine mu wa Allah abubuwan da Allah ya ce mu yi kuma duk wannan abin da zamu yi kuma mun gama Allah ya bamu aljanna kai sallah inda yanzu a ce kai sallah ba za a baka komai ba Allah ya cancanta kai mai sallah in za a ce kai azumi ba ladan da za a baka wannan ni'imomin da aka yi maka wanda muka baɗi kaɗan daga ciki su ake so ka biya kai sallah ko kai azumi Allah ya cancanta amma duk da haka sai Allah ya ce in kun yi aikin kuma zai bada zai bada sakamako innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula in kai aiki kai wannan kuma sai a baka ba inda zaka samu wannan sai a wajen Allah maɗaukakin sarki yasa manzon Allah yace ce Allah ya fi tausayin bayan shi fiye da uwa da ta haifi ɗa wata mata an kamo su cikin ribatattun yaƙi an je yaƙi an kamo su ku duba wanda aka kamo da gurin yaƙi yana cikin tashin hankali da ɗanta sai ɗan ya sa kuka ta ɗauko shi ta rungume shi ta bashi mamai sha sai maza Allah ce to Allah ya fi jin kan bayansa fiye da wannan fiye da yadda wannan mata take jin kan ɗanta manzo Allah ya ce Allah ya halicci rahama da tausayi da jin kai guda ɗari ɗari tausayi da jin kai ɗari guda ɗaya ne Allah ya sako mana a nan duniya da shi ne in an wa mutum mutuwa ita kuka da shi ne in mutum ya ga ɗan uwan shi tausaya mai da shi ne wani yanzu in ya ga wani abin tausayi sai kwanaki yana damuwa duk wannan guda ɗaya ne casa'in da tara yana wajen Allah maɗaukakin sarki ke sa ya ku yan uwa ubangiji karimi ne ubangiji mai rahma ne ubangiji mai jin kai ne ubangiji mai tausayi ne ubangiji mai ƙaunar bayansa ne lallahu ashaddu farahan min taubati abdihi Allah yana tsananin farin ciki in bawa ya tuba fiye da wanda dabbar ta ce cikin sahara tana kan dabbar akwai abincin shi akwai abin shan shi dabba kuma ta bace ya sallama mutuwa zai yi ya zo ya kishin gida yana jiran mutuwa yana bude ido sai sai ya ga dabba a gaban shi ya kama linzamin ya rike ya ji tabbas dabbar ce ta dawo saboda barin cike ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangiji manzo Allah ce akhta min shiddatil farhi yayi kuskure saboda tsananin barin ciki to barin cikin da Allah yake da tuban bawa ya fi wannan da haka ya kai mai laifi kakkaɗe bai kauna duk irin laifin da yake inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gabarta zunubai ka kusanci Allah idan ka kusanci Allah kana tafiya sai Allah ya zo maka yana gaggawa kamar yadda hadisi ya ce da haka me ake so mu koma zuwa ga Allah sai mu gode wa waɗannan nemomin da Allah ya mana daga nan kuma sai mu rayuwa a nan duniya mai kyau domin ba rayuwa mai kyau a duniya irin mutum ya rayu yana mai godiya da abin da Allah ya bashi yana mai godiya da abin da Allah ya bashi kuma ya mutu ya je ya samu kyakkyawan sakamako ba rayuwa mai wahala a duniya irin mutum ya rayu baya gode wa Allah maza Allah na cewa man kanati duniya hammu man kanati duniya hamma wanda duniya ce bukatar shi ba abin da yake sai duniya shattata Allahu shamlahu Allah zai daidaita lamarin shi sannan waja'ala faqrahu baina aynai sai ya sanya talauci a gaban idan shi da an yi magana sai daga gani iya ba talo cewa zai gashi bai yana da shi amma bai iya ci bai iya sha ya zama kankamo matsolo bai bayar ba bai ci ba bai bari an ci ba kuma bai bayar an ci ba sai Allah ya sanya mai saboda duniya ce a cikin zuciyar sai Allah ya jarrabe shi da wannan kuma manzon Allah ya ce kuma ba duniya ba za ta zo mai ba sai iya abinda da Allah ya rubuta mai amma wanda lahira ne burin shi sai Allah ya haɗa mai lamarinsa sai Allah kuma madaukakin sarki ya sanya mai nutsuwa sannan sai duniya ta zo mai wahiya ragima tana maƙansanciya domin mai shi lahira yake tunani to kaga wanda zai rayuwa mai daɗi shine wancan wanda ya zama lahira yake tunani